Karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe hudu agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International ke magana. Karibulla Abdulhamid na Madobi. To masu sauraro barkanmu da warhaka ga labaran farko muhimman kanunsu. Za ku ji yadda masana tattalin arziki suka fara tsokaci kan hasashen bankin duniya da ke cewa tsananin talauci da 'yan Najeriya ke fuskanta zai karu da sama da kashi uku da rabi. Wasu daga cikin mutane kusan dubu biyar da Libya ta kora jamhuriyar Nijar sun bayyana irin yadda aka ci zarafinsu a hannun hukumomin kasar. Yayin da ake bikin ranar yaƙi da cutar cizon sauro ko kuma malaria wata ƙididdiga ta nuna cewa cutar ta kama sama da mutum miliyan 260 tare da kashe kusan mutum 600 a nahiyar afirka an share daren jiya ana barin wuta tsakanin dakarun indiya da pakistan a kashmir to muhimman kanun labaran kenan yanzu kuma sai cikakkun su bankin duniya ya yi hasashen cewa talauci da 'yan najeriya ke fuskanta a yanzu zai karu da sama da kashi uku da rabi a shekarar 2027 bankin duniya ya yi wannan hasashe ne a rahotonsa kan afirka a gefen taron imf da bankin duniya da aka gudanar a birnin washington masanin tattalin arziki a najeriya dr isa abdullahi ya ce hasashen bai zo da mamaki ba su alalakika wannan hasashe na bankin duniya ba zai zo wa mutane da wani abin mamaki ba a lura da yanayin yadda alkalumma na najeriya suke tafiya a tattalin arziki musamman bangaren walwala da jin daɗin al'umma Ah, idan ana nema a ga me ya faru da talauci ko rashin talauci a ƙasa sai an binciki mutane suna samun wadataccen abinci wadataccen kiwon lafiya wadataccen tufafi wadataccen muhalli da tsafta to waɗannan abubuwa suke nuna ana karuwa ana samun raguwar talauci ko karuwa kuma idan aka dubi waɗannan alkaluma zaka ga abinci kullum yana da zama mutane alakakai da kyar ake samun muhalli da dai sauransu saboda haka kuma manufofi na gwamnati ya kamata da tsayuwar daka za a yi akan waɗannan abubuwa sai an ga bayansa a takaitaccen lokaci to matukar ba a ga bayansa a takaitaccen lokaci ba to za su daɗa ci gaba karuwa kuma za su daɗa yiwuwa saboda talakawan suna daɗa aihuwan 'ya'ya ana daɗa yaɗuwa kuma yanayin talaucin zai daɗa buɗuwa ne. masanin tattalin arziki dr isa abdullahi shugaban jam'iyyar apc mai mulki mulkin Najeriya Abdullahi Umar Ganduje ya bayyana cewa ƙarin 'yan adawa na kan hanyar su ta sauya sheƙa zuwa jam'iyyar ciki kuwa har da gwamnoni da 'yan majalisu da sauran jigajigan 'yan siyasa kalaman da ke zuwa a wani yanayi da masana ke gargaɗi kan dagula wato lamuran siyasar ƙasar da ke da nasaba da yawan sauya sheƙa. wannan lamari ya sanya muhawara a tsakanin 'yan najeriya akan dalilan da suke haddasa yawaitar sauyin shekar ta 'yan siyasa daga bangaren adawa zuwa gwamnati batun da masanin siyasa farfesa kamilu sani fage na jami'ar bayero a najeriya ke cewa dama siyasar Najeriya ba a kan aƙida aka gina ta ba, kuma kan wata manufa ba ce illa siyasar biyan bukatar kai ne. Da haka shi yasa za ka ga su 'yan siyasa duk inda suke hangen bukatar su za ta biya nan suke shiga. Ba wai wani sabon abu ba ne a Najeriya na farko dai akan lasa musu zuma a baki shi ne kamar yadda ake magana a amfani da kuɗaɗen gwamnati da karfin gwamnati a jihar da Wasu kuma ana barazana su ne domin suna da wani tabo za a yi amfani a tuna musu kamar efcc to wannan abun yana da nasa hatsar domin shi ne yakan kirkiri rigingimu cikin jam'iyyu da kuma rigingimu tsakanin jam'iyyu ka duba baya a jamhuriya ta farko irin wannan shi ya kawo rigingimu cikin eji wanda kuma daga ƙarshe ya kai fitina iri-iri da wacce hatta ba soja dama suka kwace mulki Farfesa Kamilu Sani Fage a Najeriya. Duk da yadda ake ci gaba da fuskantar matsalar tsaro a Najeriya Majalisar Tattalin Arzikin Ƙasa ba ta tattauna batun samar da 'yan sandan jihohi ba a taron da ta gudanar a ranar alhamis yayin da yake amsa tambayoyi a fadar shugaban kasar da ke abuja bayan kammala taron tattalin arziki gwamnan jihar bayelsa doye diri ya ce ba su duba batun da ya shafi 'yan sandan jihohi ba ne saboda abubuwan da suka duba da yawa a taron sai dai ya ce za a tattauna batun a taron su na gaba ba dai wannan ne karo na farko da ake gaza tattauna batun 'yan sandan jihohi ba a taron majalisar tattalin arzikin kasar gwamnatin jamhuriyar niger ta ce algeria ta koro baki 'yan kasashen kudu da sahara kusan dubu biyar zuwa kasar tun daga farkon wannan wata na afrilu yayin da ta yi gargadi kan yiwuwar fuskantar mummunar bala'in ayyukan jin kai Umar Sani ya haɗa mana wannan rahoto. Galibin waɗanda aka koron sun ce sun fuskanci mummunan cin zarafi a hannun jami'an tsaron Algeria. An koro mu an kamo mu an bubbuge mu an kwace muna kuɗi wayoyi duk an ikuna sun kwace sun kakkare mutane kai har mutuwa ma ni na ga an kashe mutum a gidan rukule na taurafet ya bambanta da irin sauran kaman da gaskiya ballahi an sha wahala a yanzu ko an iya samun ƙarin bayani a wurina sai in na nutsu mata da yara ƙanana na daga jerin mutanen da kamin ya rutsa da su a wannan karon kamar yadda wannan uwar iyalin ta shaida min ya'ya na biyar ga suna ga ɗaya nan ga ɗaya nan ga ɗaya nan gurin ga ɗan jinjiri guda dan kuɗin da kake famuka ka sa ɗan ɗan ka madara ya sha sun amshi babu mun zo gidan rufule ɗaya bisa ba mu abinci safiya an suka ba mu baiko ɗaya bisa ƙara ba mu yin sha biyun dare ta yi ɗaya gaji da kuka ya kwanta barci wulaƙanci ya isa tashin hankali ya isa babu daɗi ba salamu ko ban na fatan wani wani na ma ya koma. wannan ne karan farko da hukumomin aljeriya ke kaddamar da irin wannan mummunan kamen kan baki bakar fata in ji ibrahim francois na kungiyar aps mai aikin tallafawa bakin haure. yadda aka yi ne cikin azumin da su koro kowa ba na san sun tattaro su duka wanda koro daga daga tunisi wanda tsoro daga Maroc ministan jiri duka ko koro duka aka kawo aka a sama kada suka zo sun sun gaji tun a shekarar 2014 Algeria ta fara taso kiyar baki 'yan kasashen da Sahara zuwa jamhuriyar niger karkashin wata yarjejeniya da gwamnatocin kasashen biyu na wancan lokacin suka cimmawa Umar Sani Lagos Erefi tsamin dangantaka tsakanin jamhuriyar benin da makwabtanta nijar da burkina faso ya buɗe kofa ga mayaka masu ikirarin jihadi wajen zafafa kai hare-hare da ke halaka tarin mutane a yankin sahel hawa halin gongozo ta hada mana rahoto dangantakar diplomasiyyar da ta yi tsami tsakanin benin wadda ke da iyaka da nijar da burkina faso ya janyo munanan harhare kan dakarun soji ko a baya-bayan nan gwamnatin jamhuriyar benin ta tabbatar da mutuwar sojojin ta hamsin da hudu a wani hari da kungiyar jinin da ke da alaka da alka'ida ta dauki alhakin kaiwa ko da yake ta ce sojojin benin saba'in ta kashe gwamnatin benin ta dora alhakin harin kan kasashen nijar da burkina faso waɗanda dukansu ke karkashin mulkin soji bayan juyin mulkin da suka yi wa farar hula da alkawarin kawar da matsalolin tsaro da kasashen yankin na sahel ke fuskanta tsawon shekaru to sai dai dama nijar da burkina faso sun zargi benin da samar da sansanin soji ga shugabannin kasashen yammacin duniya domin rarraba kawunan su zargin da benin ta musanta wanda hakan ke nuna akwai haɗin gwiwa tsakanin dukkanin kasashen uku domin shawo kan matsalolin da suka addabe su a yanzu tsamin dangantakar ya sanya gwamnatin benin ta bayyana cewa da a ce akwai haɗin kai tsakanin kasashen da take makwabtaka da su da tuni an samu sauƙin lamarin burkina faso da nijar dukansu na yankin yankin sahel yankin da mayaka masu ikirarin jihadi suka aikata rabin kashe-kashen da aka gani a shekarar ta gabata labaran duniyar na zuwar muku ne daga nan sashen hausa na radio france international yayin da ake bikin ranar yaƙi da cutar cizon sauro ko kuma malaria ta duniya ƙididdiga ta nuna cewa har yanzu cutar na ci gaba da yi wa nahiyar afirka mummunar barna kuma da wuya a iya kawo ƙarshen ta a 2030 kamar yadda aka yi hasashe a baya rukayya abba kabara na ɗauke da ci gaban labarin ƙididdigar masu ruwa da tsaki kan harkokin lafiya a duniya ta nuna cewa 'yan afirka sama da miliyan 263 ne suka yi fama da cutar a 2023 kaɗai sai wasu sama da shida da suka mutu a dalilin cutar a bara kadai. A baya dai kasashen duniya da haɗin gwiwar hukumomin lafiya sun sha alwashin kawo ƙarshen cutar a nahiyar Afirka kafin ƙarshen shekarar 2030. Sai dai fatan nasu ya game da tsaiko tun bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke shawarar rage kuɗaɗen tallafin da ƙasar ke baiwa hukumomin lafiya. A cikin shekaru ashirin da biyar da suka gabata, shirye-shiryen yaƙi da cutar ta malaria ya laƙume sama da biliyoyin daloli yayin da cutar ta kama mutane biye da biliyan biyu a sassan duniya sai wasu miliyan goma sha uku da suka rasa rayukansu. Yayin taro kan bikin wannan rana a birnin Geneva, mafi yawancin kwararru na ba da shawarar a mayar da hankali kan yaƙi da sauro a maimakon kashe biliyoyin kuɗaɗe wajen samar da rigakafin cutar. Har yanzu dai cutar na ci gaba da galabaitar da jama'ar ƙasashen nahiyar Afirka wadda ta dogara da tallafin da take samu daga ƙasashe da hukumomin ƙetare. kiran fitowa zanga-zanga da babbar jam'iyyar adawa ta yi a kasar ivory coast a wajen kotun da ta dakatar da ɗan takarar ta tsayawa shugaban ƙasa ya samu halartar mutane kalilan a ranar talata ne dai kotun ta cire sunan tijani tiam cikin 'yan takarar shugaban ƙasa a wani hukunci da babu damar ɗaukaka ƙara Kasashen Congo da Rwanda na shirin rattaba hannu kan wata yarjejeniyar inganta zaman lafiya da ci gaban tattalin arziki a birnin Washington abinda ke ake ganin wani bangare ne da Amurka ta samu nasara aiwatar da shi na kawo karshen tashin hankali musamman a gabashin Congo yayin da take fama da hare-haren 'yan tawon M23 da ke samun goyon bayan Rwanda yarjejeniyar dai na fatan kawo karshen tashe-tashen hankula da aka kwashe shekaru da dama ana fama da su waɗanda suka samo asali daga kisan kiyashi da aka fuskanta a ruwan da tare da fatan kasashen biyu su jawo hankalin Amurka wajen zuba jari musamman a ma'adanai. Dr. Abdulhakim Garba puntuwa masani ne kan alakar kasashen ƙetare ga kuma tsokacin da ya yi. sun rena kasashen afirka to kaga sai waɗanda ba su cikin su kenan kamar irin majalisar ɗinkin duniya to yanzu mun waye gari ƙasar amurka yanzu tana magana da su kuma dama tana ba su gudunmuwa misali kuɗi da kuma na dabarun noma da ke da kuma ma'adanai da take ba ƙasar congo tana kokari eh, tana taimaka mata kan wannan sannan kuma rwanda ma suna taimaka mata wannan abun. dole to kaga akwai dalilin da yasa za su saurari ƙasar amurka akan wannan abu a shiri da muka yi da ku a baya na yi magana kai cewa dama ko amurka ɗin ko kuma majalisar ɗinkin duniya ne za su yi wannan abu Allah ya sa kuma wannan maganar ta haifar da ɗa mai ido idan aka yi ta kuma Allah ya sa su ce kuma a samu da gobe ma zaman lafiya saboda kowannen su kamar yanzu kasar Rwanda tana kokari ne wai ta rama abin da dumuwar da kasar Congo ta ba da rigimar da aka yi ta da ba sa sa a gidanta a 1994 so wannan kuma idan mutum bai manta abin da ya faru a baya ba zai iya zama matsala a ce kowane lokaci kana rike da mutum ko kuma ya kawo abin da zai iya kawo mummunar gaba ba za a iya sasantawa ba dr abdulhakim garba funtuwa Labaran duniyar na zuwar muku daga nan sashen Hausa na Radio France International. An shafe tsawon daren jiya ana musayar wuta tsakanin dakarun India da Pakistan a yankin Kashmir wanda kasashen biyu ke takaddama a kan shi ko da yake babu cikakken alkalma kan asarar rayukan da kowane bangare ya yi a wani yanayi da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ci gaba da kiraye-kirayen ganin kasashen makwabtan juna sun kai zuciya nesa. Azima Bashir Aminu ta haɗa mana rahoto. Shugaban ofishin Pakistan da ke Kashmir Sayyid Ashfaq Jilani ya bayyana cewa dakarun sun yi musayar wutan ne daga kan layin iyakar da ta raba kasashen biyu masu karfin nukiliya ba tare da kowane bangare ya tsallaka ɗaya bangaren ba babban jami'in ya ci gaba da cewa babu farar hula ko guda da wannan musayar wuta ta shafa kuma lamarin ya lufa zuwa tsakar ranar yau juma'a tun farko sojin indiya sun kai su mame gidajen mutane biyu 'yan pakistan da ke kashmir tare da tashin su da bama-bamai a wani yanayi da mahukuntan delhi ke zargin islamabad da taimakawa 'yan ta'addan kan iyaka da galibi ke kaddamar da hare-hare kan bakin da ke ziyartar yankin don yawon bude ido alaka tsakanin kasashen biyu makwabtan juna ta sake taɓarɓarewa bayan harin talatar makon nan da aka kai kan yan yawon bude ido a yankin pahalgam da ke kashmir wanda kuma bayanai suka gano cewa biyu cikin maharan dukkaninsu 'yan pakistan ne dalilin da ya sanya indiya korar dukkanin jami'an diplomasiyyar islamabad wadda ke ita ma pakistan ta mayar da martani a gaida azima bashir aminu magajin garin birnin kib vitali klitschko ya bayyana cewa watakila akwai bukatar ukraine ta sallama wani yanki ga rasha domin samar da zaman lafiya a wato na wucin gadi tsakanin bangarorin biyu da ke yaƙi da juna abdulrahman gambo ahmad ya haɗa mana wannan rahoto kalaman magajin garin na zuwa ne a yayin da aka shafe sama da shekara uku ana gwabza yaƙi tsakanin ukraine da rasha wadda ta mamaye yankuna da dama a yankin yammaci da gabashin ukraine amurka dai na ta kokarin zaburar da kasashen biyu domin cimma yarjejeniyar zaman lafiya amma dukkaninsu sun ƙi nuna wata alama ta amincewa da shirin sallama wani yanki sai dai magajin garin na birnin kiev ya ce duk da cewa babu adalci a matakin amma sallama yankin ga rasha na ɗaya daga cikin abubuwan da ka iya kawo zaman lafiya a wani labarin daban wani babban janar na sojin rasha ya rasa ransa sakamakon wata mota makarar da bama bamai da ta tarwatse a kusa da birnin moscow a wannan juma'ar kuma tuni aka zargi ukraine da hannu a harin ko da yake kawo yanzu ukraine din bata ce uffan ba game da farmakin kazalika wani labarin na cewa rasha a shirye take ta jeje yarjejeniyar zaman lafiya da ukraine kamar dai yadda aka rawaito daga bakin ministan harkokin wajenta saje lavrov a jiya alhamis sai dai ya nana da cewa akwai fasaurar na na ba. wasu rahotanni na cewa amurka na shirin sanya hannu kan wata yarjejeniya da za ta baiwa kasar saudiya makamai da kudin su ya kai dala biliyan 100 kamfanin dillancin labarai na reuters ya ce wasu majiyoyi shida da ke da masaniya kan batun ne suka tabbatar da wannan yarjejeniya To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na Radio France International. To madalla ga Azima Bashir Aminu ta shigo a labarin wasanni barka da shigowa. To barka ka dai. kungiyar um, kwallon kafa ta Real Valladolid ta fice daga gasar La Liga bayan tsintar kanta a rukunin yan dagaji sakamakon shan kayan ta a hannun Real Betis da kwallaye biyar da daya. Daidai lokacin da ya rage wasanni biyar a kammala ita wannan gasa. Haka wannan ya sa kenan a wata kakar kaga ba za a ganta a gasar ba. Hmm. To Valladolid wadda ke can kasan teburin La Liga Rachel a bara ne ta dawo cikin gasar sai dai fa maki 16 kadai ta iya samu cikin wasanni 33 da ta doka kuma a wasanni hudu kacal ta yi nasara yadda a cikin shekarar nan sau ɗaya tal aka ga nasara ta ita matan cikin watan Janairu. Lalle ta sha kwallaye. Ba kaɗan ba. To wannan ne karo na uku da ake koro ita wannan kungiya daga La Liga tun baya da Ronaldo Nazario na Brazil ya karɓi ragamarta a shekarar 2018 a wani yanayi da bayanai ke cewa tsohon tauraron kwallon na gab da sayar da ita wannan kungiya domin yadda kwallon mangwaro to anan kuma mai horar da kungiyar kwallon kafa ta liverpool anis slot ne ke sake jaddada wa wato 'yan wasan shi nauyin da ke kansu na ganin sun daga kofin premier a filin wasa na anfield yayin haduwarsu da tottenham ranar lahadin makon nan bayan canja rasin arsenal da crystal palace a larabar da ta gabata kenan liverpool na bukatar maki ɗaya ne don zama zakarar premier ta bana daidai lokacin da ya rage wasanni biyar a kammala gasar mm. eh, na wannan kaka kenan a wajen 'yan wasan da ma magoya bayan ita wannan kungiya daga kofin alhadi mai zuwa na da matukar muhimmanci na farko dai zai zama a gida kenan gaban dubban magoya baya wanda zai zama za su huce su na kakar wasa ta 2019 zuwa 2020 mm. a wancan lokaci dai liverpool ta lashe kofin ne karan farko cikin shekaru talatin wanda ya kamata ya zama gagarumin biki amma annobar corona ko kuma covid-19 da ta tilasta eh, a kulle ko kuma lockdown ya sanya 'yan wasan su kadai suka yi bidirin murnar a filin wasan <laughs> su kadai to a cewar anis da haduwar ta ranar lahadi ba za ta zo musu da sauki ba amma yana da yakinin cewa 'yan wasan shi za su yi iyakar kokarinsa a karawar To idan har Reds ta samu nasarar daga kofin a wannan karawa ta ƙarshen mako kenan za ta samu girmamawa a wasanni hudu da suka rage mata abinda ake kira God of Honor. Mm. Waɗannan wasanni kuwa sun hada da karawarta da Chelsea ranar hudu ga watan Mayu, kana Arsenal a ranar 11 ga watan dai da kuma Brighton a ranar 19 ga wata sai kuma Crystal Palace da ita ma za ta girmama ta a ranar ga wata. da kokari Tuma madalla to ga shamsiya haruna shamsiya barka da shigowa na gaishe da na madubu barka da aiki na ga tarin jaridun naki ga sanan bari mu faro da najeriya mm. wato jaridar premium times da ake wallafawa a kasar ce ta buga wani labari da ce wasu masu dauke da makamai da ake zargin yan fashin teku ne mm. sun yi garkuwa da fasinjoji ashirin da ke tsaka da tafiya cikin wani kwale-kwale a mm. kudancin najeriya jaridar ta rawaito cewa yan bindigar sun yi awon gaba da mutanen ne lokacin da ke eh, garkuwa ce a cikin eh, ruwa kenan aka yi to ai da kaji an ce kwale-kwale ba akan hanya ba mai sauraro ya saba jin ana garkuwa da mutane ne akan wato hanyar motoci mm. to wannan karan kuma a cikin ruwa aka yi garkuwa da su mutanen kuma bayanai sun ce mazauna waɗannan yankuna da aka yi garkuwa da su a halin yanzu suna yin balaguro ne ta ruwa sakamakon cewar hanyar da suke amfani da ita da yan bindigar suka shiga kwale-kwalen ko kwale tare su eh, suka a sun tare jirgin ne kuma suka karbe ikon tukin shi wannan jirgi kamar yadda muke ji a wasu kasashe na turai haka an ai dama ka san kusan yawanci yan fashin teku sukan kwace eh, wannan jirgin ruwa tunda ta mm. ya za a yi fashi a kama mutane a ce za a yi garkuwa da su a cikin ruwa mm. eh, a halin da ake cikin rundunar yan sandar jihar akwa ibom da haɗin gwiwar ta cross river sun wato tsunduma gudanar da bincike domin sanin yadda za a kubutar da su waɗannan mutane kuma har yanzu ma ba a san halin da suke ciki ba mm. to a nan dubin dubatar masu alhini ne suka cika filin st peters basilica a yau juma'a domin yin bankwa ranar karshe ga gawar Papa Roma Francis gabanin jana'idarsa a Asabar kenan. Eh, na madobi masu bincike na kayan tarihi sun gano wani gari da ya bata a arewacin Macedonia wanda ake kyautata zaton shine babban birnin masarautar Lysistis wadda a baya aka mayar da shi matsayin sansanin. Shi garin kacokan ne ya bata kenan. Eh, ya bata kuma wannan gari da aka gano shi wani wurin binciken kayan tarihi ne da ke kusa da ƙauyen Naboki wanda masana suka fara ganowa tun tara fa da 66 aka ma fara tunanin cewar wannan garin a nan yake ko kuwa ba a nan yake ba mm. kuma masu binciken sun gano kayan tarihi iri-iri a wurin da suka hada da tukwane tsabar kuɗi har da ma tikiti na shiga kallon wasan kwaikwayo da kuma wasu kayayyaki na daban waɗanda suka danganci su wukake gatari da dai sauransu mm. to ita dai wannan masarauta yanki ne da aka kafa a karni na bakwai a masadoniya karkashin sarki philip na biyu wanda ya sarauta daga shekara ta 356 zuwa 330 wato 339 zuwa da 56 kafin zuwan annabi isa kenan kuma har ya zuwa yanzu masu bincike sun yi tunanin cewa an gina birnin da dadewa bayan mutuwar alexander the great a zamanin mulkin philip na biyar wanda ya kai daga 1979 zuwa shekara ta 179 zance zuwa 221 tun da kafin zuwan annabi isa to muna godiya shamsiya haruna To a Najeriya saboda rashin kyawun hanyoyin sufuri da kuma rashin damar kula da ababen hawa yadda ya dace ya sanya kanukawa ko kuma masu gyaran ababen hawa zamowa jami'an ceto na musamman a hanyoyi waɗanda in ba tare da su ba direbobi ka iya rasa karsashin gudanar da hada-hadar yayin da fasinjoji da kayayyakin kasuwanci za su kwashe kwanaki a hanya ba tare da isa inda suka nufa ba. Daga Yola, Ahmad Alhassan ya haɗa mana rahoto. Kamar motan kwana-kwana, haka kanikawa kan iso inda motar matafiya ta lalace. Ba kuma da wani na'ura ba, face bakko da wasu zababbun sufanu, da haka suke gyaran duk motocin da suke kaiwa da komowa ilahirin tarayyar ƙasar nan. Hamza Alhaji Usman, makaniki ne da ya dade yana wannan aiki zan ce ubangiji ne kawai kamar is gifted tunda mutum ne zai ajiye mota a daki ya yi fixing dinta ba ka gwajin babu bidiyon a kawo ta da damuwa kai kuma ka sake dismantle dinta ka sake fixing back kuma ya zama mota yayi so wannan za mu ce baiwa ne kawai daga ubangiji kasancewar babu takardar shaidar kammala makarantar kimiyya ko wani na'ura mai kwakwalwa ko ya kani kawon kan gano matsalan abun hawa tare da magance shi? sunana mala ya sule mota in yazo ya tsaya da an bashi wuta mun san menene ke damun motar nan kuma mafi yawa a kashi 100 za mu samu kashi 90 abun da ake kyauta zato din shi din ne ba wani abu ne daban ba to wani abu ne in ya gagara to sannan sai ka fara neman menene laifin don shi basira ne kawai ilimin ka ne kawai zai baka shi ko ya rayuwar direbobi za ta kasance muddin babu makanikai ibrahim hamza ya ce eh to a gaskiya mu direbobi muddin aka ce ba makanikai babu mu yau kana tafiya motan ka tsaya ba yadda za ka dole sai ka nemo makaniki to mun makaniki ya zo kuma da wuya motan ka bata tashi ba sai dai a ce maka babu abu kaza ya mutu ka je ka nemo in ka ga motan ka ka tafiya wannan lokacin ba to baka samu wannan abun da makaniki ce ka nemo ba shine zaka kwana wuri hatta ga fasinjoji kan yaba da yadda kanikawan kan yi ruwa da tsaki wajen cire su a kangi ko dokar dajin da suke asma'u muhammad jabo ta shela ta yadda ta kaya bayan sun baro kalaba da nufin zuwa yola. hanya kalba motar mu ta ɓaci ga dare ya yi ya kaka tura mu zuwa wajen cikin ba makaniki dare ya yi ga ruwan sama kamar da bakin gwarya da asuban fari aka samu makaniki ya zo ya gyara mana mota muka ɗibi hanya zuwa yola sai dai duk da ɗumbin masu basirun da ake da su a sassa daban-daban ciki har da makanikai har yanzu ana lissafa najeriya cikin ƙasashen da ba su ci gaba ba ko me dalili tambaya kenan da na ga Profesa Garba Shu'aibu na sashin nazarin kimiyya da fasaha jami'ar Bayero da ke Kano. Na farko za mu iya cewa taimake ne ko taimakon kai da kai. Wannan yana daga cikin abin da muka rasa. Abubuwan da ya shafi kere-kere ko mun kuɗinka kana buƙatar tallafi. shine taimakeke ne da nake nufi abu na biyu shine son kai ko son zuciya ko son zuciya daga bangaren gwamnati waɗanda aka sahalewa su taimake mai wannan fasaha ɗin, a bashi ƙarfin gwiwa da jari ko da tallafi wanda zai aiwatar da wannan fasaha tasa lokaci yayi da al'umma najeriya za su farka daga dogon baccin da suke yi yayin da za su zabura ta hanyar amfani da baiwar da suke da ita domin kawo ci gaba maimakon jiran wani Ahmad Alhassan, Yola, Arafai Hausa. ‘Yan adawa a Najeriya sun zargi gwamnatin ƙasar ta jam'iyyar APC da yi musu rinto ta hanyar amfani da ƙarfin tattalin arzikin ƙasa da ke hannunta da kuma wasu dabaru wajen sanya jigajigai daga ɓangaren su ‘yan adawa sauya shiƙa zuwa ga jam'iyya mai mulki. wannan lamari ya maido da muhawara a tsakanin 'yan najeriya akan dalilan da suke haddasa yawaitar sauyin shekar 'yan siyasa daga bangaren adawa zuwa gwamnati kan wannan nura ado suleiman ya tattauna da farfesa kamilu sani fage na jami'ar bayero a najeriya To wannan canza sheka da ake gani ba wai wani sabon abu ba ne a Najeriya hmm. na farko dai akan lasa musu zuma a baki shi ne kamar yadda ake magana a amfani da kudaden gwamnati da karfin gwamnati a jihar da su. Wasu kuma ana barazana su ne domin suna da wani tabo za a yi amfani a tuna musu kamar efcc To wace illa hakan zai haifar ga siyasar Najeriya? To wannan abun na kokarin a karya 'yan hamayya yana da nasa hatsarin domin daga ƙarshe abun da yake ba da dama shine yakan kirkiri a rigingimu cikin jam'iyyu da kuma rigingimu tsakanin jam'iyyu. Hmm. Ka duba baya a jamhuriya ta farko irin wannan shi ya kawo rigingimu cikin eji wanda kuma daga ƙarshe ya kai fitina iri-iri da wace hatta ba so da dama suka kwace mulki. Bangaren gwamnati a Najeriya na cewa wannan ya nuna kamar gazawa daga bangaren 'yan adawa sun kasa dunkulewa su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya saboda wasu bambance-bambance wannan ne bata dama da kuma nata ƙoƙarin da take yi. Ga wannan kariya dai gaskiya dalilin rashin dalili ne. Na farko dai rigingimu ma na cikin jam'iyyu ai ko da ita jam'iyya ne mulki ba ita ta kirkiri rigingimin ba, ba ita ta assasa su ba amma dai ta yi amfani da wannan hmm. abu yanzu misali pdp Ka ga a rigingimu irin su na wuce ai da farko wani abu ne ya taso kamar rigima cikin gida amma yanzu gashi ya zama abin ya nuna karara amfani ake da shi don cimma bukata hakan ka duba rigingimun da suke jam'iyyar leba shi ma haka ne haka kuma ita kanta nnpc ma duk irin wa'annan rigingimun da haka kariya ce kawai za suke faɗa. to sabanin najeriya a wasu ƙasashe zaka ga an san mutum a bangaren adawa ko a bangaren wata jam'iyya ya shafe shekara da shekaru kila ma har lokacin mutuwarsa yana karkashin tutar wannan jam'iyya amma za ga ba a fai samun haka a najeriya ba me bangaren 'yan adawa ya rasa ake yawaitar samun wannan sauyin sheka to abin da ya rasa dai da farko shine daman siyasar najeriya ba a kan aƙida aka gina ba kuma kan wata manufa bace ce illa face a siyasar biyan bukatar kai ne da haka shi yasa za ka ga su 'yan siyasa duk inda suke hangen bukatar su za ta biya nan suke shiga. Wasu na da ra'ayin a rage yawan jam'iyyun nan su dawo ko da kwaya biyar ne ko goma yaya kuke kallon wannan shawara? To a gaskiya a gurare da suke ganin jam'iyyu biyu ko uku haka suna da tasiri ai ba wai iya yawan jam'iyyun kenan ba misali ko Amerika ai ba kawai jam'iyya biyu ba ce to amma akwai abin da ake cewa mutuwar jam'iyya ta Allah da Annabi wato kaga jama'a su ne ba sa eh, goyon bayan wannan jam'iyyar to wannan zai sa tilas ta zamanto ko dai ta mutu ko ka ga ba a jin tasirin ta ko kuma ta narke ta shiga wata to mutun da ita kanta kirkirar jam'iyya hanya ce ta samun kuɗi to shi kai sa ake haka sannan kuma abu na biyu kuma shine yawancin jam'iyyun da kake gani da yawa ai jam'iyya mai mulki ko manyan jam'iyyu su suke kirkira domin su yi amfani da su don biyan bukatar kansu farfesa kamil sani fage kenan da nura ado suleiman to gabaki ɗaya labaran kenan sai dai kafin mai salama bari mu je ga cikin muhimman kanun su tun da fari kun je da masana tattalin arziki a najeriya suka fara tsokaci kan hasashen bankin duniya da ke cewa talauci da 'yan kasar ke fuskanta zai karu da sama da kashi uku da rabi a shekarar 2027 wasu daga cikin mutane kusan dubu biyar da libya ta koro zuwa jamhuriyar Nijar sun bayyana irin yadda ake cin zarafinsu ko kuma aka ci zarafin su a hannun mahukuntan kasar yayin da ake bikin ranar yaƙi da cutar cizon sauro wata ƙididdiga ta nuna cewa cutar ta kama sama da mutum miliyan 260 tare da kashe kusan mutum 600 a nahiyar afirka an share daren jiya ana barin wuta tsakanin dakarun indiya da pakistan a kashmir